Allah zai baka bayan annabi. Ta ‘yan uwa maganan nan ta wa zai baka bayan annabi. Wato, in ku lura da kyau, duk masu maganan nan masu kallon annabi ne a matsayin mutum kamar su irin irinsu. suka shigo waɗanda suke kallon annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam a matsayin wato wanda ya zama annabi Ah, wa adamu bainal ma'i wa tsin akwai bambanci muna da bambanci da ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama magana a cikin hadisi ya ce man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihuhu fid dini wanda duk Allah yake nufin shi da alkhairi sai sanar da shi addini Allah shine mai bayarwa ni kuma ni ne mai rabawa lalle wata al'umma wata jama'a ba za ta gushe fa a cikin al'umma ta tana mai bayyana ko tabbata a kan gaskiya ah, la yadurruhum man khalafahum wanda duk ya saba musu to ba ba zai cutar da su ba wannan hadisin ya tattare komai annabi ne ah, Allah ne mai bayarwa annabi ne ke rabawa yanzu shi ba zai ba duk wanda yake da wannan kokonta in yana neman kuɗi ba cewa zai ai Allah ne zai ba shi ba yanzu da zai ce ai wane kai kadai ne zaka iya bani kuɗin nan ko kai waye zai ban kuɗin nan in ba kai ba ko waye zai ban abin nan in ba kai ba shi haka in yayi ba laifi ba ne sai wanda ya ce ba zai ba shi wa zai ba in ba annabi ba to ya kamata dukkan ku ku gane cewa masu yin irin wannan masu kuskure ne annabi shine wato mazharin hadarar dukkanta mazharul hamdi shi sa ya fito a cikin sufan godiya saboda komai Allah ya bashi komai na Allah ne amma Allah ya bawa annabi Muhammad komai shine mazharul kamali shine mazharin bayarwar duka to waye zai baka in ba annabi ba kai baka ji ba duk abin da annabi yi Allah ne ya yi. eh wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah rama innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim duk ka manta to mu ba mu manta ba kai baka san cewa in annabi ya bayar Allah ne ya bayar ba in ya yarda Allah ne ya yarda in ya karba Allah ne ya karba in ya juyar annabi in annabi ya juyar to Allah ne ya juyar dukkan motsin annabi to Allah ne yake tasrifi a cikin motsin